mai nasibi babu kirkin yanayi ba haka kawai mutum zai azo dama mutum ya zo ya huta sai a zo a tare shi a tsaka shi a tsaka gaba ta kallon sa ni ba tv ba shi aure yin sa nishi ne na ubangiji duk wannan abubuwan da kake yi ba zai yi tasiri ba idan Allah ubangiji ya kawo lokacin su yi aure yaran nan da kaka gani ka gansu muka sa su a gaban mu ba wai yin mu bane yin Allah ne rana ɗaya yake nan ai magana kici ci wa'annan ba su kai su ma sun yi aure wai yanzu me yaran nan suka maka ne da har har har suka zama suka tsone maka ido ganin zaman su ne a cikin gidan nan ba ka yi so ka yi ne ko kuma wata ajanda ce da kai daban akan su. ki bannin in hora su yadda nake ganin yadda na dace nan nake ganin ya dace Nazmin ki hakuri da abin da babai ki faɗa kin ji alaikum salamu alaikum a bacci ku Assalamu salamu alaikum Assalamu alaikum Haka ce ko kai da gidanka namiji kaman kai kai da ya kamata ka kare mu da an yi sallama kaɗan sai ka ce

almurai mai nasili na'am Allahu akbar turki jinjin chabu chabu bai yau wa kai na dawo a in kika jibi ne sibi ce fa ne ne eh mai nasibi chabu chabu bai kai mai nasili tv chabu chabu bai ga ga ga ne ya sa na bi shi zan zama kwarkwara ina ta kada kai kamar kadangarwa mai yau za a kai kama yanka. Allah ya kiyaye ka. Allahu akbar. Ya Akwai mai a jikinsa alaji. Me me a banza wai man kari. Me zan shi? alhaji abubuwan ne kai kai ba na san fitina ah ba ka san fitina me zai ya wahalar da ni wannan ka wahalar da kanka dai wallahi tallaki ka wahalar da kanka kai kai me nasibi me nasibi alquran wallahi tallahi gaba wai anya kai anya kai jata maka baki maka baki ba a satan nan wallahi ba wani baki da aka yi tun ba albarka ta nake tafiya da albaka jin me nasibin ne da albarkar sa yake tafiya wai kai mai nasibi wai kai mai isa don Allah don annabi a harka ta duniya duk abin da mutum yake yi ci gaba ake mutumin da ke sata na halattattun dabbobi na ci ka kuma sata jaki me za da jaki to ranka ya dade wannan dai da kake ganin sa alquran akwai maciyansa shi da ka gani na. me nasibi na kai baka ji bahaushe caye a ci ba a sayar ba kaza ta ɗan doki Alhaji kenan. Wannan a yaren ku ne na Hausa. Wannan kalmar take. Amma wannan da ka gani Alƙur'an akwai masu fataucinsa musamman. An ce fa akwai inda ake farfesun sa. Alhaji akwai. Wani. Ina ina da. To kaga da ina da ainihin jama'a ta a can. ai da kaga can din ma ya ma kuma rufin asiri kwarai ku alabi kai lodin abin ka kai a cinye wani ma ya ji alabi to yanzu wani ko shi zan saya ne fara jarabawa idan ya yi ya fi dabbobin nan kwarai kuwa kuma alabi ka san shi akwai yawan nama sai dai tauri ai tauri sai dai yomi wuta ta bari gaskiya ne daga wuta dai ba za ta bar adam ba kuma alaji ka san su can din masu hakkan wa suke sa sai ka taushin naman duk da dai ni ba wai Allah ya sauke ban taba ci ba to kai na ranka da me ake dafa shi an tuba idan ma idan da zato ake dafa shi kai na ranka gaskiya ne samari sannun ku ba mun sha wuya wajen ɗauko shi saboda akwai nama ina gaya ma mai gida ne ko gane ba ai nasibi na'am kun darin baki ba yan kama kama barbar mm. taya maka alhaji kafa ai mun mugun yi. ina mai nasibi yake yanzu alhaji ko soye ko soye yanzu na naira dubu alhaji ai dan kaɗan ne soye dai to ni ya kake so ni saboda Allah annabi ni kuma wannan da ɗari biyar din ce ba za a bamu mun ba rike nan do Allah ruwan annabi rike lissafi ai baya ci to amma alhaji ka sallamu mai a daidaita sai da jaki daya ka samu dan ka tsamma shafa mishi ko ɗari biyu kenan ni yanzu wannan ma ni ba nan zaka sauke ba gidan dabbobi na zaka je ka sauke ni an gama alaji ka gane an gama alaji eh, gidan dabbobi na za a sauke mu an gama alaji jaki kuma zan nemi masu ci na dai za sai a nemi inda wa'an za su ke rodin kudu gaskiya ne ko ba haka bane amma ku idan na gane harkar nan ta jaki ba ina ga kaga wato ko a nan in dai cin jakin yi. ko a dan makokan nan gurin gaskiya ne alaji alƙur'an ya isa a ah, habawa ka gani ko da wani dariya yake wannan ka da kai ba wasa da kudi ba wasa da kudi gaskiya ne alaji hmm. ba komai kai mun gidan dabbobi an gama alaji Wai, tunda ka ce kana suna kuma kaji ji ka gani kai ka kana suna dama ni a gida an takura mu an ce mu fito da wanda yake suna a wurin kaga sai ka turo kawai karki damu dama ke san tun shekan je mun yi wannan magana da ke ko kuma je ina gurin aiki amma idan na je gida yau na karasa zan gaya ma dadi in ce ga da muka yi da ke kuma zan gaya mu insha Allah gida ya aiki eh gani to da kyau da kyau to da dai gani haka dai a fusge da gani ba da dogon bincike ba na ga kamala eh saboda haka sai ka gaya wa shi tsohon naka ya turo ko kuma izo mu zauna mu haɗa gemu da gemu amma inda gaske kake yawwa mm. idan kuma shakiyanci kake ji to eh in dai shakiyanci ne to walki ne ni yawwa in maka shakiyanci idan kai baka sani ba gaba ɗaya garin nan kai a fakicin nan faɗin afirka kaf in dai shakiyanci ne alƙuran sai dai a bayana in baka sani baka tambayi tsohon ka ya sani ni ne nan alhaji caba caba caba caban nan da kaji ya hada komai yauwa ka gaya shi tsohon naka ya zo a turo a zo a magana a biki ki hau mutum ki zauna daidai a hauki ki zame alhaji ina gaya ma wallahi alhaji babban harka ce wato baka sani yo ko mangoro ne yawan haka gaskiya kana da nasibi a harkar ka ba alhaji yanzu duk nan fita ɗaya ce ka sa Allah alhaji wannan wannan ba duka ba zagi na same su sai sabalan na same su Ye kwarai kuwa. Mai Was kawai sifi sifin kawai sai ga. Wallahi alaji sifi sifi kawai. Kawai sai ga shi. Fafafafa haka na haɗa su. Mai nasibi ka san da zamu yi. Mm-hmm. Ba tsayawa za mu yi muna fulla fulla ba kuɗin gora za mu yi. To alaji. Bari in gani sun kai dozin. Ai alaji ko mangwara ne ya kai yawan haka zai kai zai kwano uku. Dozin ɗaya da guda biyu ko? bari in maka dai ka gaje kawai abin da za ka samu ko ba haka ba ne hmm. ka ga abin da za ka samu Kai, Nasibi! Mai Nasibi! mai Alhaji dubu uku nake gani a wannan wayoyin duka. To yanzu wai abaka bai fi kaza a kurki ba? To Alhaji ko mangwaro yanzu kwano ɗaya kusan ya kai kusan ɗari takwas saboda tashin dala. Alhaji gaskiya sai ka ƙara. Magana ta Allah tsakani da Allah sai an ƙara. Haba na jijjiga na sha wahala. Mai nasibi, mai nasibi, mai nasibi. ya zan yi kai mai ja zibi bai da zibi a ya je ba zubo mu suna kai za ta kowace riba zama da gaskiya na Allah wasu ba kulma ajali in ba a yi ba a mutu. Ke kin ga? Ke? Ke kin ga? Me ba ki? Eh? Kin ga mun ba ki gari ba ki saurara da kakin ji. Akwai kuɗi na nan a kogonsa akwai dubu uku da ɗari hudu a hannunsa. Nawa ba ki? Eh? Ko sisi? Eh idan mun an yi kike muna fita. dubu mutum da dubu uku da ɗari hudu a ce ka zo tari da dukkan da kuɗi a ɗubinka ka kasa ba da wani abin ƙarya ne wannan. To ke za ki rage muku ba za ki rage muku cikin alƙur'an na da sai sai an yi kwana uku sai ne muku cikin. Wani irin ruwa ne? A irin wanda ya haifi ƴaƴan ne. Haba haba alaji. To abun kunya ya wuce kwaɗa baki ke da aiki ku rika abin ta. akwai abin kunya da wuce wannan a ni fa ni fa na fa san abin da kudin na san da su ba ba san da su ba duk duniyan nan bari maka ta lokaci ban taɓa ganin inda uba yake ta tsiye yan sanda da aka zance ya zazzage mata jakarta ba ya ce sai ya san abin da aka aka aka bata sai a kanka amma da wannan da abin kunya da yawa ashe dama ashe dai zaman kwato zaman kowa kowa zaman zaman kansa yake kenan a gida kun za ta bi ke ah, Ha ba! kar ka zama mai baki da kuwa bana. ko mai baki da kuku

Malam mata ta ce. Mata mata ce. Ni makocin sa. Kullun sai na ji wannan hayaniyar ta su. Kullun sai na ji wannan hayaniyar. Ba da man sa ta abu kai min kai matsala. Ni banza ta dauka. Yanzu ka tara wa kanka al'umma da kai da iyalin. Ka tara wa kanka wannan jama'a. matar ka ce kuma ka ce dan ban kita ba mai da sabi za ka saurare ni me faru wai ka me wai me faru me zafi haka wai ni ba wanda zai duba abin da aka yi min wai to kai ka tsaya kai bayani me da safe ba ni da kwanciyar hankali a gidana eh, da yamma ba ni da kwanciyar hankali a gidana babu lokacin da masifa za ta tashi a gidana a ce dare yayi me yake faruwa da daddare ban sani ba ku tambaya ta kaji to ayi hakuri dan Allah ka kama mataka ku tafi ku je ku zauna lafiya dan Allah ta wuce ke kuma ki ba mijinki ki hakuri mai nasibi wallahi in na mutu bakin cikin ki ne ya kashe ni in ne fat na mutu wallahi a wuyan ki zarra rataya ka dinga fa ka dinga yayyafa zuciyar ruwan sanyi zo ku tafi ayi hakuri ayi hakuri juwa nake ji ku dan dafe ni ya hakuri to zo ku zo ku tafi zo ku mai nasibi mai nasibi ki tashi na ce ki zo ki shiga ciki abinda na sa kike je ki mun zan miki wala wallahi sai dai ka kashe ni kike ga sai dai na kashe ki ni kike ga sai dai na kashe ki ba ki da mutunci dama ni kike ga sai dai na kashe ki saboda ba ki da mutunci tashi na ce ko ba magana nake miki ba wallahi babu inda zan je sai dai kai ta duka na wallahi me kike ce mun me ko biki ji me na gaya miki ba ina gaya miki cewa sai ne miki na ki wallahi kai yanzu dukan ba daina shi tun daga lokacin da na same ku nake gamu yana har mun zo mun same su dukan nan ne da ya saba yi dukan safa daban na rana daban na dare daban yanda kasancin abinci haka mai da dukan iyaye okay gashi nan mai nasibi kullun abin da nake gama baka ji ban san me ka mai da iyalinka ba ka dai ka auro ta ne dama dan kawai ka dinga dukanta kana jin daɗi a ranka dalla saurara malam abacha da na ce ka saurara malam abacha da waye ya baka hurumin ka shigo min cikin gidana a matsayina na makocinka hakkin makotakantaka za ka ga hakkin makotakantaka kai ka san me makotakantaka to kotu ce za ta raba ni da kai wallahi to a jan kotu mata kullum duka ban duk safe rana dare kullum saboda baka san me darajar mata. aure ba eh matar taka ta auren za ka dinga dumarta kamar jaka wani wulakanci ma wai da safa ka da keta da rana ka da keta da dare ka da keta why not ka duba ya gaba ɗaya ya sa ta yi wani hali a tsaya tsaya tsaya ina za ku je min da mijina ku dakata ina ruwanku ba mijina ba ne? What? Naga kamar ni yake duka ku? To me ya shafe ku? yanzu hajiya kin fi so a ku tare ta dumaki kamar jaka ba komai ba ruwanku suwiti na ne ku kyale min shi wannan halin da muka zo muka same ki har kina da bakin da zaki ci a ina ruwanku suwiti na ne me ya shafe ku ba abin da ya shafe ku kyale min ni da mijina hatta wiji kake mata a matsayinka na makocinta to makoci ba makoci baba ne na ce makoci baba ne har wani tawizi kake to kar ka sake kai mana tawizi a nan ku dai tafi kawai ku kyale min mijina da Allah yanzu dai kin ce mu tafi ko ba komai ya kashe ki let's go obusa wallahi abin da zan gaya ma malam abacha da akwai ta akwai magana akwai magana my dear ban taba sanin kina kaunata ba sai yau kuma ban taba sanin ba za ki bari a ci mutunci na ba irin yau da tuni yanzu sai dai na je ne kwanan sauro ai nan gaba idan ka sake duka na idan suka shigo wallahi alis zan yi su tafi da kai nan ma dai ina son ka ne kawai mm my dear ina son ki na yaba da halinki son ki ne ya sanu ruwa mai malali yayarin ya daga rawa kike sa ke na ke ni na abu نعم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم جاء مجمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم كلام تام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة تباشنا لمزة نعم الذي جمع مالا وعددا نعم أنا شدنا تكتشريت ده كمان يا الله yawwa yawwa to wannan kuma shi yawwa to yawwa to shi shikenan na'am ya hasabu ka dinga bi ya hasabu anna mala jamana ya hasabu anna maluhu ya hasabu anna malahu mala wannan malu yawwa akhlada kal na'am kalla wannan me kawuta wakafi ne a sama yake yawwa لينبذن لينبذن في الخطماء وما أدريك سامس إمالة إمالة نعم في أمد ممددة في أمد ممددة ممددا نعم بسم الله الرحمن الرحيم طب بسم الله كي نعم نعم قولوا هي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا lafiya ya za ka ce lafiya ai kai ka cuce ni a rayuwa ka zalunta tun ina ƙaramina ka kuna ka koya min mummunan hali kuma duk ne musu bayani in dai ne sata kai kake siya sata eh ni ka kamun ka sata na siya to dawa nake ka kuma har cikon dubu biyun ma ai baban baka ban bana ran nan ka daga kanka sosai dama na gaya ma na ce ma akwai ranar kin dillanci tun ina karami na baka koya mun komai ba sai mummuna aƙida ni yake kawo kai ne? kai ne ke to muna son ganin ka da gaggawa a police station za a ɗan bani minti ɗaya in shiga gida ɗan kintsa ko? ‘Ya'yanka ne, ko kai ka sa su aiki, kuna barinsa yana tafiya wallahi haurewa zai. Malam, a yi haƙuri a zo a wuce mutum. Madakwai Palace Falasɗina na dubu biyu. kawo mun na menene na menene ba sani ba akwai wanda nake kaiwa sai in ba da kuɗi sai in kawo masa aiki na ke nan kawai mu ce ban san komai ba kuma mutumin yana nan in ana bukata sai a ce yawwa yanzu ku shiga da shi ya rubuta statement okay sir injan Kama na gaya muku. kai sa to bai ni na iya tafiya shikenan ka tafi na da shi sai ba ba ke Amen. lafiya? magana ina maganar lafiya yaro ne i bayyana ni da ke ya kawo mana kayan sata mana sai. Wani yaro ne? Delu, mu je da ni da ke duk abin zargi ne sai wanda Allah ya tsare. Mu je? Mu tafi, ba komai. 했던 거지. masa komai ya siya ba sharri ne masa saboda yana gaya min gaskiya kuma wannan mahaifiyata ce ka ji abin da mai da cp ya ci me za ka ce mai da cp ka ji ka sake ji ka kulla a cikin zuciyarka Allah bai taɓa barin azali Allah baya kyala zalunci a duk inda yake kayan nufin zalunta ta Allah bai bari ka zalunci ta nan kai dade wallahi tsakani na da shi babu wata hulɗa ta siye da siyarwa ban taɓa ganin sa da wani abin siyarwa ba kuma bai taɓa kawo wani abin siyarwa na siya ba kuma wani ban taɓa siyar masa ba hasali ma ban iya komai ba sai koyo da koyarwa illa in je in koyo kuma yara zo in koya musu wannan abin da na iya kenan lokacin da ya zo ya min wannan karfin na zo na ga abin ya tasan macin zarafi ba yadda za a yi sai na tuna wannan mahaifiyarsa ita ce take zuwa ta sa na roƙon mata Allah ce roƙi Allah mai nasibi ya zama abin da ya zama fitinarsa ta ke ta kuma ni tsakanina da mijinta mai rake ubansa kenan haka muke Allah kadai san tsakanin amma ban taɓa sake da yi masa addu'a ba kuma in kirawo shi in masa faɗa bar kaza bar kaza ka bar kaza Allah ya shirye ka wani lokacin ya tashi ina gungu wani lokacin cewa ba zai zo ba amma da ya tashi wannan sai zo ce ne yake siya wani kaya to shi sa na ce mahaifiyarsa nake kai wa kaya ta siya ka bani kuɗin kawo eh! Allah bai sai i gani idan eh, eh, fitsari abin yi ne to ka za ta yi dama shi ne wanda nake tsinewa shi ne dai wanda tsinewa da la ilaha illallah muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama na shiga uku ya ai saurin tsinewa da zuwa hawaye ba na ki bane yanzu ai ke kin yi shekarun da duk abin da aka ce wani ya yi ca zaki Allah shi shi ba tsinewa saurin tsinewa dama da ki haɓa kyau dama. to yanzu ki yafe kina ji ki yafe <laughs> yafe masa mun kuma mu tsine masa Allah dan annabi Allah bai koyi dan Allah a yi discharging dinsu su shi kuma a mai sel ramon da za mu kai shi kotu. Na Allah, uku don Allah ran zai Allah, kai hakuri Allah, Yallaɓai, yallaɓai, don Allah Allah, annabi yallaɓai ka Allah, mana don Allah Allah, Yalla ina neman alƙawari. Yalla bai dan Allah kai min aikin gafara. Wallahi gobe za a yi maulidi a unguwanmu kuma ni ne zan buɗe taro da addu'a dan Allah. Akwai yan maulidi a cikin sai sai ku yi cikin dare. Yalla bai. Shara! Shara! Shara! kalau ya aka sweetheart ya ji daɗin ganin ki lafiya lau ba wani matsala Allah sa a cikin My sweet darling, Kai, I love you so much. Yeah.

na sake ta one point wace ce kuma one point wace ce wannan menene ake fidife da wannan da turanci ban yadda da saki da turanci ba ka sake ta yadda addinin musulunci yake yake shirya ka saka min yata na sake ta saki da alhamdulillah kai mata uku ka ƙara biyu kika sha biyun da wuri in ba so kake ranka ya ɓaci ba Allah baya so me Allah baya so to ai da kai ɗayan ko alhamdulillah ba za ta ƙara kawo komawa kafin. ta ta ko kafa ta gidanka ba munafikin Allah ta laje ki kwaso kayan ki in zo a turo mu ke in so zan turo mota a zo a kwashe miki sauran kayan naki in ba ta kaddara ma da ikon Allah me zai zauna da ta irin wannan gidan dubi fa dubi dubi wai gidanka a jikin ta ai dai akwai alamun koshi ai ko me me alamar koshin haka ta zo ba haka ta zo ba da yunwa ka ɗauko ta da ka ɗauko mai ita lafiya Allah ka ɗauko mai ita da ba ta jirgin haifiya ta za mu wuce mu tafi shi ke na kawo da ɗauko ah. sarrafa kin wuce ko sai na zo na buge ki tukunna wuce kawai abin da talaka ya ba a gani da ina da arziki ko mene ba ni za a zo ana ba haƙuri ba hakkar za a tsuguna a gaida kai ko me kake in dai kana da arziki Allah ake duba duk abin da take mun ba a gani tana kula da haƙƙin aure ne shige shige mu tafi kina wani bacin rai kina wani bacin rai da ke ja'ira kawai a ce a duniya har abadan duniya Saratu ba za ki zauna ki ki natsu ba eh Kina ta fama duk wannan wahala ana ta fama wahala Allah ya taimake ki mm, mm, mm, ko rabu ki zauna kina wani bacin rai. To wallahi ki fita daga ido na a rufe. Umma ni da min da baki je ba ni da sakin nan nawa ma ba zai yi ba. Saratu. Ni ke gaya wannan zancen? Ni ke gaya wata abu da ba zai sake ki ba? To umma ai ki riga kin san mun riga mun saba yin irin wannan da shi. Shikenan to to yanzu me me kike so a yi? Ya sake ki. yanzu kuma ya kike so a yi eh ni dai kawai ki kika ja mun ni da duk baki zo ban ni duk sai wannan abubuwan da ta la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni ni ina nan ina gane mata wahala da take sha ashe ita ba gane wa kanta take wahalar nan ba hada ta zuwa na ne yasa ma aka bata takarda alaikum soja marmari daga nesa Allah kiyaye mana ku ne kasan nan eh ba kwa san wargi ba a yi muku wargi ni dai tela ne an aiko ni gurin mai gidan nan wani rabul nasir gawuna ne turo na za a auna 'ya'yansa domin za a yi musu ɗinkin sallah shi yasa nake neman izini domin ba a hakke muku ba a hakke muku ranka ya daɗe wai tsayi wannan da kuke ku yi na a tsaye ku kwana a tsaye ba kwa jin komai har daga an saba ruwan sama ya zo ya dake ku komai da iska da komai kuma ranka ya daɗe din rigima ba kwa tsoro yana za ka iya shiga din rigima ba kwa tsoro Allahu akbar bawon Allah gaskiya mutumin nan mutumin kirki ne amma na ji daɗi sosai duk da dai mun kwana biyu ba mu haɗu da shi ba ƙwarai ku ai ka san ba kai kaɗai ba ne wajen kuku ishirin ne ya ce a je a gwada su mutum uku ne ya rage har kai wanda ya rage zan je in auna yanzu ina fita daga nan gida alhamdulillah alhamdulillah ka amma na ji daɗi sosai wallahi na ji daɗi kuma ya kamata a ce na mai godiya wallahi ai kaga da na sun riga wuna da ali babu a gama lafiya mm. in dai alheri ne yanzu ba magana sannan to ka san wani abu ne watan ni kai na hakun ya naji wallahi hakun ya naji amma mafi kyawu bari in kira shi mai godiya saboda um, halima zo da allah da sauri Eh. da Allah ki sauri ki je makarantar islamiyyar yaran nan ki kwaso su gaba daya wurin labai mana rabin nasiru gawuna shi ya turo a yi masa dinkin sallah ki je ki kwaso su da Allah bari yi kokari in kira shi a waya sai sai mai godiya idan zan ci ina ne dai kuma ta ko kaga babu babu nan bana na ce ba ina kika aje min diyarin nan da na rubuta sunan manyan mutanen da a ciki ai me gida ban sani ba sai dai in ga kun za ka duba ina jin ba zai wuce cikin ɗaki na amma ka duba eh ga wannan a dan nema mai wani abin da zai ci kafin a kawo yara ina yi ne kuna nan lafiya alhamdulillah bari in duba diyarin nan saboda abu ne wanda ya kamata a yi godiya a kai ko a ɗan duba mai abin da yake bukata eh duk abin da yake so kafin yaran su da hannu akwai ta zama haka sabin in jin da godiya Ti nake so shayi ti. Haka eh, shayi. Yawa jiya, madalla. Allah ya karba shayi shayi hajiya ti ti hajiya ti T ti hajiya shayi ti ranka ya daɗe na bar lafiya masha Allah Allah ya baka yawan rai an fito in kwarai kuwa to madalla ai in dai kaji an ce chip telo eh. soja sa ina wannan telan da ya fito yanzu ga ina ranka dai ina ya bi ga ina. kuma ko an get him ya zo ya mana sata a cikin gida Stop it! idiot ku tabbatar da kun dawo da shi nan sulhu alhairi ne wannan zama da take a gida ba shi ne a ala ba abin da na fahimta a yi haƙuri a duba Allah ta koma gidanta zai su gaba da zaman lafiya tun da ya yi nadama mu bar wa Allah lamarinsa tun da ba a shiga tsakanin mata da miji sai dai Allah shi kuma ya duba Allah ya yi haƙuri ya duba Allah ya daina irin wannan abubuwan da yake. duban lamari an riga an gama duban lamari yarinyar nan dai ba jaka ba gaskiya ne dan me kowane lokaci ya tashi ba shi da wanda zai je huta haushinsa a kai sai ita ya dinga jibgarta kamar Allah ne ya aiko shi haka ake zaman aure ba kyauta ba ai Allah ya ce kaka da kimata a aure dan me zaka dinga dukan dukan min yarinya ka da ta jaka kullum abin ka ya tashi shikenan ba za ka je ka samu namiji dan uwanka ka gwada ka da shi ba sai mace to ba za ta koma ba zama ya kare a hakura kuma haka ya isa da ni ban haifa masa jaka ya ba abin da na fahimta hajiya a yi haƙurin mu jarraba mu gani in Allah da wannan abu ba zai sake faruwa ba za mu zauna za mu yi sulhu za a duba za a gaya abin zai kasance ai haƙuri hajjiya ai ba zai yi ba matarsa ce haƙurin me wallahi tallahi ba zan koma ba saboda me zan koma ai ni ba jakarsa ba ce ba gaskiya ne to kai kaga irin ta wannan abu da kai bai kamata ba ka kama yar mutane kana jibga haka wannan ba dalili ba ne ba a yin haka idan ta ɓata maka ai ba a auren duka yanzu sai dai ka samu wata yarinya 'yar ƙasa da ita yar ƙanwarta sai ka sake aurowa sai ka haɗa su sai su zama su biyu sai ranka ya daina ɓaci don me zaka dake yar mutane yar gata wannan ba dalili ba ne kai bi ko ka zo yi ko kuma haɗa su ma ka zo yi kai ina ruwanka me shafe ka tsakanina da mijina ne ai mhm. shawara na bayar Shawara me wannan shawara kake bayarwa ba mijina bane ina ruwanka kai da yan ku ka Wannan aboki ne na kai na tsakani da Allah ko dai dan hada husuma ne. Abin da ya kawo ka kenan ka zo ka hada musu husuma? Haka ake bi ko? Wallahi Hajiya sulhu ne ya kawo ni. Sulhu. Sulhu ne. A ina ka je kai karatun biko. Hadda za ka zo ka zatsale Ko dan na rufe asiri ban yi bayani ba. Hajiya 'yar uwarsa dama yake ta tunanin cewa lallai ilalla yake so in aura. to da yake so ya aura ni na nuna bana santa saboda ba ta komai sai dai tallallaka da bagwalwa na ce ni fa ba zai yiwu ba shine ya zo ya biyo dama ka zo dan ka zo ka lalata lamarin nan ne eh haka ne din ma ba wannan ba yanzu ma kaya na zan kwaso gabaki ɗaya in koma gidan miji yawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka gani ba wani Allah ka gani ke game ya ga cin zalin da kake so kai ba ka haɗa husuma ka haɗa zaman aure gaskiya hajiya wa gaskiya ce wannan abin da zaka yi min kenan ka aka ake zuwa biko abin da zaka yi min kenan haka ake zuwa biko ka zo ka ce wani na waye samu wata yarinya ya aura kanwa ka tana nan ta yi kwanta suna zaman lafiyar su kai kuma abin da zan gaya maka kar ka ƙara dukanta Hajiko? Allah ya dama Wani abu ce maka ka zo ka gaya. Ni zan yi maka maganin abu. Ka ji Ko kaga wannan irin waɗannan mutanen? ka fita daga sha'aninsu ba abokan arziki ba ne ba masu a ka zauna lafiya da matanka ba ne ya yawon kashe aure suke eh, lalle sai na auri kanwarsa saboda sun gaba ta auri ba abba tuwa ina ne kwakwalwa suke dora mata da soyayya mai nasibi mai nasibi duk babu wani abin da ya fi tayar da hankali irin wannan matsala to mu rasa inda za mu saka mun to kaya kuɗinsu su zarce naira miliyan 60? ai kaga ba karamin magana ba ce ba mm, mm, mm. ai ba wannan kai kuma kana mantawa eh. naira miliyan 85 ne na gaya maka tun a gida nake maka gyaran nan ni baka bakanci ne ba eh. ai ita inda ta damu sai ta shigo ai maganin mu tunda ta nuna haka a cire na ta mu a aje mu magana biyar to a aje na ta na gefe to shike ka gani mu na mu shi mu muke magana ita fa asara ko da ta miyan bacci ce asara ce ko ba haka bane ai ban tare numfashin ka ah. ni Allah dai ya haɗa mu abokantaka tun tasowa amma kuma kowa da irin da hanyar abinci su. gaskiya ne ko ba haka bane gaskiya ne ni dai Allah hore min jama'a saboda ni jama'a ni ina da hannu banza ina da su da na wofi duk ina da su ka san Allah kuma ga sunan ka san Allah tun kafin sana ka ji fa eh. mu duk wanda ya cuce mu wanda ya lodo kayan nan jami'an tsaro suka mu da biya ban mu ga yadda muke aikin mu ba wanda zai ciki lafiya baka lafiya aka zo aka hada mu da wani yanzu yanzu tukuna dai mai abin yi menene abin da za a yi a taimaka mana eh, gani kake da taimakawa a yi fitan kaya wacce rike tace ce magana ko shi fa alhamdulillah ni dai ba na zuwa in yi fito amma ina da jama'a iri-iri zan wawaka cikin jama'a ta in ji wane ne ike da hanyar da za a yi mana fitan kayan nan amma fa ku sani dole ne shi ma ya san anya fitan kayan nan ni abin da ke so na fahimta eh. wannan kuɗi eh. mu ko kasawa za a yi kashi a raba a ɗauki rabi ma mu dai rabin za su samu a kai kai ai ba haka ake magana kana ji Allah kuwa duk abin da ya kamata a yi za a yi mu dai a fito da kayan nan a gaya mana duk irin abin da za mu bada za mu fada amma sharaɗi guda kada a nuna fuskar mu kar a ce mu zo ko ba shine magana ba to to na sani na gane eh. a tafiyar a samu ɗan kasadar da ba ma a buƙatar fuskar kai ni fa yau ni tun fa da abin da ya faru ban san so nawa ni shugaban daki ciki na ne tsalle dan Allah kai na faɗa na sani har gyaran fuska ka kasai din nas Allah wallahi ba na muka ina ruwan bebeji gaya masa gaya masa dai sosai masa bayani mu yanzu abin da muke so dai ko kashi nawa za a dauka ne za mu zauna mu tattauna yanzu wane zai aiki sai a gaya mana zan ni sai mu zo ga ni ga ku ga shi ai abin da wannan mai sauki ne ko me ni yanzu dai ni na dawo kai aiki na a sai shawara ta sai mu zan ya zo ta kuka da cikin aiki kadi ina na san ni ba na san addina ba na sai da ni yanzu duk abin da za a yi ai ni ni ba wallahi magana ta samu dai ta samu ba shi kenan ba to wai ni eh ba gobiri ya cire ta ya tafi da ko eh to alhaji hmm. wallahi an haɗa kayan ba fa lalace nan. shi ya zo da aka ce ka ce ce maka nayi ce maka ne dan sawa ba cikin maka ce mu ta ah, ai kai maka da ba za Alhaji abin da ya kanu wajen ka ka riga ka san kwata-kwata a garin nan ba wanda ya tsaya min sai kai kuma ba wani abu da zai taso min in ɓoye maka. wuta ce ta riga ta taso kuma na san ba mai kashe min ita sai kai rancen kuɗi nake nema naira dubu sha biyar kai hmm, kai mai nasibi ina tabbatar maka da ce to ka je ma ta ga shaida shi na yanzu na koma shinkafa sai dan matan birin buhu ba zan iya cike dindi ba ka dai gan shi wannan dan karamin kai ka san a gidan nan da kyar zai sati biyu ka sani to bashi na ɗauko shi shi kansa wannan ɗan matan burin buhun shinkafa to alhaji ka karɓa mun bashin sha biyar ɗin ma na kuma abin eh, sai min yawa kai wato daga ni har kai ne mun riga kwakwalwar ta mu ta toshe ba mu da wata sana'a sai guda ɗaya amma da kana da shige-shigen da za ka yi akwai wasu kaya da wasu abokanai na suka yi oda ya makale a boda aka riƙe kayan to da da shige-shigen da za ka yi ka an so kayan nan wallahi sai ka samu kuɗi na mamaki Allah alaji Allah ni ma sai in samu a cikin ka da baya kan rayuwar ta mu take kullun ka kake samu a cikin ka Allah ni gaba da arziki na fa ina jikin ka ba gaskiya ne alaji to alhaji in kana ganin hakan din za a yi mu kwatanta mana a kwatanta an aka yi dimiriya a distin kawai shi wallahi ka san ko alhaji in dai muka yi hakan din sai ka ga dimiriya ta fita dole ne amma kuma bu mu da gaske ba sai ka ga ba mu da fuwaman eh, daga karshe kuma alhaji sai ka ga san sufil sufilin eh. kwarai kuwa to wa'annan to ai shi isan ya ma na ce za ka iya saboda wayewarka wallahi ina jin mutum ko da tsuka yake magana za ka san abin da ke gaskiya ne eh. gaskiya ne alaji eh, zan haɗa ka da su ba damuwa kana ji ba damuwa bari in kinga in na fito sai mu je in kai ka ga na ga ban cika san dai muna muna jerawa bane a sako gaskiya ne alaji saboda rayuwar zai zan maka kwatance sai mu haɗu da kai a gurin to an gama alaji eh, karka damu eh, ya hujjat eh, ai ka ku samu ai tashi abiki uwar zuma ba tashi abiki uwar zuma Allah kiyaye ga alaji kiyaye ga alaji ba damu alaji in hmm, haba alaji chaba chaba ne bai kame ko ku caba caba ne baka da shi ba a haka ba ka san shi shi ali yanzu ni abin da nake tambaya yanzu za a fara aiki yau to shine dan ba ku yarda da shi ba ba kai da shi ka sha wannan abun kara ya yi shi ya ah, ah, ah, ya shi ka wani mutum a bar maganar nan bar maganar nan ba ce mace ba ya zaka mun ka gani da zai abun su ya ba haka ne mana ce mace ba a a ba za a bata ba ba za a bata ba eh. ka ce maka eh. mun shekara ɗai ɗai ɗai mun yi shekara ashirin da shi tun yana ɗan kurci cin su nake amfana. Yawwa to ai shi ne mun fahimci wannan. Tun da ni da shi kiran ni. A'a ba haka bane mai nasu. Shaba shaba. Benzibi. Za a yi aiki za a yi. Babu wata matsala shaba shaba shaba. Wata da hankali ka. Komai za a gabatar ai ba wani abu. To kuma ka za ka yi masa aiki. Wani haƙi da gaske. Yawwa. Eh, wancan magana ta muku. Ai in ya tafi aikin nasu ya gaba kaza kaza. To shi ne. Ai alaji. Ya wani ne. A garin nan da abin da ka gani alaji ba abin da ba. ko sa hannun gwamnati gwamna akwai wanda yanzu da ya gani zai samu. Ye, ana saya ai sa hannu ba? har sa hannu wannan ana eh. saya to ko wanda haka ta mu za za za a sai sa hannun dole ne fare ko wannan sauki ne ai ai karka ji komai eh, a wannan ba wannan ba ba ba ba wani auki Allah ya kai to sai kun gwal aje wannan da ka sha duka ba a karka ya ba ku tattara komai da ke nan mu ruwa eh. don a nan ƙara mata ruwa eh. amma a kaji wani hanzari da wani ya karya aikin ne yaushe za a bar yaushe za a fara aikin na yaushe za a fara za a musu da akwai ruwa da ruwan dogon da ya mai da a ba ji mutu yi mu wanda da shi da annabu to ita da suka aikin su ke ta kan da kowace ne da zama da wannan ya yi daidai ke ya ce ba shi ba an gama wannan babu kuma amma shi a rajin so sani dai yake na haɗa kun shi to walaji na haɗa ku da mai ni na a'a ka fita ba fita eh, ah. dalili dalilin shi zai aiki ai ba eh to amma in ya kuma gama aikin ya dawo ai zan sake zama da kai yawa wannan kuma sai ya dawo